a zangon shanu kan hanyar samaru zuwa funtuwa zuwa sokoto a wannan yammaci na ranar sallar layya ranar lahadi goma ga watan zulhijja bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda bature ke kwatanta shida ranar shida ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha ɗaya ina so in amfani da wannan dama in yi mana barka da sallah da fatan mun yi sallah lafiya da kuma addu'ar Allah ta baraka wata ala ya amsa mana ayyukanmu na alkhairi ya yafe mana kurakuranmu ya yi mana gamdakatar wajen ƙara kyautata ayyukanmu ya ba mu dagewa da dogewa wajen binsa da karanta littafinsa mai girma da fahimtar sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama da komawa zuwa ga maganganu da ayyukan magabata manya ɗiban fari 'yan mazan jiya sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da sauran manyan malaman musulunci da suka zo bayan su har zuwa wannan lokaci namu ina faɗin taqabbalallahu minna wa minkum jami'an bayan haka malam ya yi maganganun da ya yi kuma yana da dama ya ɗauki fahimtar da ya ɗauka sai dai ba laifi in gaya mana cewa ya kambama abin da haƙƙinsa shine takaitawa ya yi maganar boko ya yi maganar karatun addini kuma ne yana ganin adalci shine da kawai dai ya faɗi sunana ya faɗi inda nike ya tsaya a haka domin kowa ya san ina ne ITN ko da wanda ba ko ne yake a Zaria in dai a Najeriya yake watakila ba zai rasa jin labarin ITN ba a wannan maganar da ake ba a yanzu dinnan maganar da ake ga gozo su garba da ji kusa da ni yanzu mai adalci cikin wannan maganar don girman Allah don Allah to amma tun da malam ne ya faɗi kuma shi ya san abin da ya sa ya faɗi to yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mani abin da yake ba haka din ba aka faɗi ya kuma tabbatar da ni akan abin da yake na daidai da aka faɗi bayan wannan mabu'in da aka ce a yi magana a kansa a wannan yammaci na sallah shine rayuwa bayan mutuwa kuma malam ya yi mukaddima ko shimfiɗa mai kyau game da wannan maudu'in kuma tabbas maudu'in ya dace da zamaninsa musamman ma bisa la'akari da cewa tsakani da Allah a cikin mafi yawan lokuta wa'azuzzukan da ake gabatarwa ba a cika waiwaye zuwa ga duniyan nan da lahira a haɗa ba yawanci an fi sha'awa a kan ɗauko matsalolin da suke ko dai dama akwai saɓani tun tale-tale ba kuma za a iya haɗuwa kai ba ko abin da kila sai ma a tsara raba jama'a ko kuma dai waɗansu abubuwa wanda an faɗi an maimaita an nanata amma wannan janibi da ya fi kama da rakat wato abin da zai tunatar da mutane lahira ya ƙara kyautata alaƙar bawa da ubangiji ta hanyar aiki da irin waɗannan bayanan sai zama gaskiya ba su samun nasibi mai girma a cikin karatutukan mu illa ma rahimu rabbuna don haka ko shakka babu wannan maudu'in ya dace da zamaninsa da lokacinsa sai dai abin da ba zan iya karasuwa ba shine ko maudu'in ya dace da wanda aka ce yayi magana a kansa ala kulli halin ina roƙon Allah ta'ala ya min gam da katar wajen isar da sakon nan yadda za a fahimta abin da ya shafi mutuwa abu ne muhimmi kwarai da gaske kuma kasancewar maudu'in yana da faɗi na yi ƙoƙari da taimakon Allah wajen tsara abubuwan da zan gabatar a kan gaɓuɓɓa guda biyar ko shida gaba ta farko mukaddima za ta kunsa ko shimfiɗa gaba ta biyu za ta yi magana a kan rayuwa bayan mutuwa gaba ta uku za ta yi magana a kan rayuwar kabari ko kuma kabari kansa sannan gaba ta hudu ta yi magana akan rayuwar barzahu wadda rayuwar da ake kenan a cikin kabari sai gaba ta biyar da za ta yi magana akan hanyoyi ko irin tattali da ya kamata a yi dangane da zaman kabari ko rayuwar barzahu sannan abu na shida zai zama kammalawa ce insha Allahul kamar yadda muka sani Allah baraka wa ta'ala ya kaddara wa mutum zama a gidaje uku gida na farko shine gidan duniya gida na biyu gidan barzaku sai gida na uku gidan lahira kowane gida daga cikin gidajen nan guda uku na da abubuwan da suka keɓance shi da hukunce-hukuncen da suka shafe shi duniya dai jasa mai rushewa inuwa ce mai bushewa. rayuwa ce mai yankewa kuma jin daɗi ne mai ruɗarwa kamar yadda a cikin suratu ali imran a ta ɗari da tamanin da biyar allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa mal hayatu duniya illa mata gurur rayuwar duniya ba ta zamo ba face ɗan jin daɗi mai ruɗarwa a ɗaya ɓangaren lahira gida ne matabbaci wajen zama ne na dawwama rayuwa ce ta hakika ta dandandan wadda ba babu gushewa gare ta Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu wannan a cikin alkur'ani a wurare da dama daga cikin irin wuraren akwai inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma hadhihi duniya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dar al hayawan law kanu ya'lamun rayuwar duniya bata zamo ba face lahwun wa wasa ne mai shagaltarwa irin wanda dattawa ko masu shekaru za su iya yi saboda rafkana daga fala. wala'ib da kuma wasa irin na ƙuruciya irin wanda yaro karami da bai san ciwon kansa ba zai yi kenan duniya gaba ɗayanta rayuwar ana kwatanta ta ne da kamar wasan yara da kuma shagalta da manya za su iya yi me yasa saboda a nuna mana cewa ba abu ne madawumi ba yaro duk yadda ya wasa an jima kaɗan zai gaji in ma da a wurin zai samu wurin zama zai iya bacci a wurin haka shi ma babba mai shekaru dattijo shi ma duk inda ya gafa larar kana ko da yunwa ta kore shi daga teran ko kuma kowa ya ce ya gaji ko ruwan sama ya taso ko hadari ko sanyi ko wani abu dai saboda haka sai aka kwatanta duniya wani abu ne na wucin gadi ba mai dawama ba ba mai tabbata ba wa inna darul akhirah amma gidan lahira lahiyal hayawan nan ne rayuwa ta gaskiya ta hakika ta dindindin ko madawamiya law kanu ya'lamun Allah ce da sun kasance sun sani to a tsakanin wancan gida mai bushewa da rayuwar da yankewa a wani bangare guda a ɗaya bangaren kuma gida matabbaci madawwami wanda yake na dindindin akwai wani gidan kuma wanda yake tsaka tsaki shi ya fito can bai karasa can ba wannan gidan shine gidan barzaku wanda ke tsakanin duniya da lahira shi ne wannan gida ba a zama cikinsa sai an bar duniya kuma daga ranar da aka isa lahira to shi kuma an bar shi ba kuma a komawa gare shi saboda haka shi ɗan tsaka-tsaki ne shi yasa kalmar barzahu a harshen larabci ma tana nufin shamaki tsakani abinda aka sa a matsayin tsakani kamar bariya da turanci abinda yake bai kai ya faro ta can amma ko bai isar da kai can ba saboda tana tsakanin wannan shamaki ko shinge ɗin ko katanga rayuwa a cikin wannan duniyar na da iyakantaccen lokaci kuma lokacin na zuwa lokacin na zuwa mutuwa ce za ta biyo baya ana cewa lokacin mutuwar taru ya zo to shi kenan za a mutu mutuwa ita ce matakin farko na zuwa lahira kuma babu makawa sai an mutu kowa zai mutu banda Allah subhanahu wata'ala domin alkur'ani ya shirya da mu zuwa ga cewa babu wani rai face sai ya ɗanɗani mutuwa a cikin suratul ali imran aya 185 da suratul anbiya aya 34 da aya 35 da suratul ankabut aya ta hamsin da bakwai Allah ta baraka wata ala ce kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai mai ɗanɗanar mutuwa ce a suratul zumar aya ta talatin Allah ta baraka wata ala ya ce innaka mayitun wa innahum mayitun kai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne a suratul anbiya aya ta 34 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qalbi min qablika al-khuld afa in mita fa khalidun ba mu sanya wa wani mutum dawwama kafin kai ba shin yanzu in kai ka mutu su za su dawoma ne ai ba wama a gidan duniya Wala kanat duniya tadumu bi ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya walakin na ata fune wa ya na yi mu ha wa ya fitar wa zunu bu kama hiya duniya gida ne da ke bayo mata wani to da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya kasance hanyar raye wa bakiya kuma wanzan je da ba zai mutu ba walakin na ata fune sai ta duniya ta tana karewa wa ya na yi kuma. Nemomin ta ma suna karewa. wa yakal ma'asi dukkan sako da aka yi wa zunub da zunubai suna nan za su dawwama kamar hiya kamar yadda aka yi su wanda ya tuba kafin ya bar duniya ta wallahu alaihi wanda ya tuba a lokacin gargara ba za a karba masa ba wanda ya tuba ya tafi ga Allah Allah ya gafarta masa inda ya yi tuban da ya cika sharuɗan karɓan tuba wanda bai tuba ba ya koma ga Allah al'amarinsa na ga Allah in dai ya mutu da imani ne shiga aljanna ko mun watan wata rana zunubin da ya yi in Allah ya so ya yafe masa shi ke da iko idan ya so ya mai azaba gwargwadon yadda ya so abin da zai zama kafara ga zunuban shi da yi ta duniya ba ta wama ƙur'ani ya nuna mana cewa ba mai kuɓucewa mutuwa kuma ba mai ɓoye mata duk inda mutum ya shiga sai ta tarar da shi a cikin suratul juma'a aya ta takwas Allah ta baraka, wa ta'ala ya ce qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kace mutuwar da kuke gujewa ba kwa zuwa yaƙi ba kwa fita jihadi ba kwa yin ayyukan addini fa innahu mulaqikum sai sai wannan mutuwa ta haɗu to ko an fita ko ba a fita ba ko an ɓura ko ba a ɓura ba ana gida ko waje in lokaci ya yi za a mutu a cikin suratun nisa aya ta saba'in da takwas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aina ma kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda ko kasance mutuwa za ta same ku ko da kun shiga cikin benaye masu dogayen katanga wanda ba a iya haurawa ma to ita mutuwa ba a mata shamaki in dai lokaci ya zo za ta je kuma za ta ɗauki mutum haka dai za a ita mutuwa har sai duniya ta kare gaba ɗayanta in ban da fuskar Allah baraka wa ta'ala game da yanzu cikin suratul rahman ayoyi na ashirin da shida da ashirin da bakwai faɗin Allah baraka wa ta'ala kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram duk wanda ke kan kasa zai kare abinda kawai zai saura shine fuskar ubangijinka ma'abocin girma da karamci malaman tafsiri suka ce me yasa aka ambaci fuska anan saboda kamar fuska ita ce wakiliya ga dukkan wani abu idan ɗan adam mai misali fuska ita tafi komai daraja a jikin dan adam shi yasa aka hana mari ko ɗanka ne ba dama ka mare shi ba mari domin za ka taba inda Allah ya fi girmamawa ko inda Allah ya fi mutuntawa a jikin ɗan adam don ko ba komai a fuska goshi da hanci suke ko ba wani lokaci da bawa ya fi kusanci ga Allah kamar lokacin da ya kofa goshi ya su juda babu lokacin da bawa ya kaskantar da kanshi ya mai da kanshi ba koman kowai ba domin Allah kamar lokacin da ya faɗi su juda to nan wurin mai girma mai matsayi wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kana sallah kar ka shafe shi domin rahama ce ke fuskantar ka ai ka ba dama ta ba to tun da haka ne sai ga manto a nan ma Allah bisa kudura da jalalarsa sai ya siffanta kansa ta hanyar ambaton wani ba abin naka gwargwadon yadda abin ya dace da shi a suratul kasas aya ta takwas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un kowane abu mai halaka ne mai karewa ne mai mutuwa ne illa wajha sai fuskar sa Allah ta'ala lahu al-hukmu hukunci nasa ne wa ilayhi turja'un kuma gare shi za a da ku hadisi ya tabbata al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin littafinsa daga cikin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi yakan ce antal hayyu allazi la yamut wal jinnu wal insu yamutun kai ne raye wanda baya mutuwa aljan da mutum kuwa suna mutuwa ko rai na da yakantaccen lokaci na mutuwa kuma mutum ba zai mutu ba sai lokacin ya yi ko mutum ya so ya mutu ba ya mutuwa ko ya so ya kashe kansa ba zai mutu ba zai dai sha wahala da wani dan saboda tsabagen karambani zai zaɓi kawai sai ya kirdaji cewa ko ya kintaci ga mota babba ta danno da gudu kawai sai je kan titi ya tsaya za ta yi gurgura shi amma mutum ba ta zo ba zai mutu ba ya zai sha wahala asibitin shika ya wahala ya wahalar amma ba zai mutu ba sai lokacin shi yi. in ko Allah ya kaddara to ko ba ka taba shi ba ma haka kawai sai ya fade mutu ba a mutuwa sai lokaci yayi kuma kowane rai yana da lokacinsa wannan shine abin da Allah ta'ala ya gaya mana a surata al-imran aya ta 145 wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban mu'ajjala bai ga wani rai ya mutu sai da izinin Allah kitaban mu'ajjala rubutaccen abu ne mai iyaka an iyakance a haka a rubuce babu abin da zai sa wani ya mutu sai lokacin shi sai yasa kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya ji amminsa al'abba yana addu'a saboda raɗaɗɗen rashin lafiya cewa Allah ɗauki ransa ya huta sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa a'a kar ɗayanku ya yi burin mutuwa don saboda rashin lafiya da ya same shi in ma ya zama dole sai ya zuwa? to ya ce ya Allah ka ɗauke raina in mutuwar ita tafi idan kuma rayuwar ne ya Allah ka raya ni ah, to in ka zo ka mutu baka san za ka ba ba ba a baka dama ka tuno ba saboda haka ba ko da shi ne mutuwa tafi daɗi ba kai dai dace Allah ya datar da mu a suratul zumar aya ta arba'in da biyu Allah tabaraka wa ta'ala ce Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى wa الموت ويرسل ukhra ila أجل musamma. Allah ya tawaffal an fusa hina mautiha shine wanda ke ɗaukar rayuka lokacin mutuwarsu na san yau kanawa za su ji daɗi in na ce rai sai in bayi lamirin namiji ba na bayi lamirin mace irin namu na zagawa domin rai a hausa namiji ne amma a larabci mace ce saboda a kanawa an na faɗa muku to ba ku na dawa ba hausa na dawa Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ne ke karɓar rayuka lokacin mutuwarsu wannan sai lam tamut fi manamiha wadda kuma mutuwar bata zo ba to shi kenan a cikin bacci an ɗauke ta sai a ɗauke ran mutum a cikin bacci ba ku ji ba haushe na cewa mutuwa ne a yi bacci ne ƙanin mutuwa to ba haushe mai ilimi ne sai dai wani lokaci ya tashi ya ɓaro aiki sai ka sha mamaki hadisi ne ya fassara annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya ce almautu ai annamu ahul maut annamu maut bacci ɓangaren mutuwa ne to kuma tun da shi ba ce ya auna tsakanin bacci da mutuwa wa ya gaba ya tabbatar mutuwa ta fi bacci saboda aka sai ya garawa bacci kanai mutuwa kuma wa ba shi kenan ba saboda aka bacci kanin mutuwa wa haushe kamo ne to Allah ta'ala shi ke ɗaukar rayuka lokacin mutuwarsu wadda wurin da kuma lokacin mutuwan bai ba a cikin bacci fa yamsiku allati ka ba alaiha al-maut ran da aka kaddara a mutuwa a cikin bacci to sai a rike ba za a sake shi ba ya tafi kenan daga bacci ya tafi wa yursilul ukhra ila ajalin musamma amma ran da ba a kaddara masa mutuwa ba a cikin bacci to sai a sake shi zuwa ajalin musamma wani lokaci abin ambato Allah ya ji kan group captain Usman Jibrin ba yana cikin bacci bane shikenan bai farka ba ashe kenan in mutum ya bacci to lokacin an ɗauki ransa ne in Allah ya nufa lokacin mutuwa bai yi ba sai a saki ya dawo sai ya farka in an ƙaddara masa mutuwa a lokacin ba zai farka ba haka nan a suratul an'am aya ta 60 Allah tabaraka wata'ala ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma shi ne wanda yake ɗaukar rayukanku da daddare sai ka an ta bacci ko ina kowa yana bacci wai alamu madaratun bin nahar a lokacin yini kuma Allah ya san dan abin da kuke yi kai kawo fata tashi zunubi lada bai ya sani kuma kun fihi sannan a cikin yinin ne zai tada ku ba cikin dare ba fihi ha'un banyarun yaudu ila nahar saboda haka cikin yinin ne zai tada ku ne ku ba ajalin musamman tashin nan da za a yi maku in gari ya waye in alfijir ya keto ko kafin ya keto sai ku tashi cikin yini sai ku taka hada hadan ku ku ta kai kawo wasu ka a azukum tashi na kiyama gaba daya wanda shi ma dai cikin yini ne kamar da ayan qur'ani da hadisai suka tabbatar liku ba ajalin musamma to amma saboda liku ba ajalin musamma za a gane cewa aqrabul shi shine abin da ya shafi tashin barci don a ci gaba da hadadar rayuwa a cikin yini kenan kowa zai mutu kuma kowa na da lokacin mutuwarsa kuma ba wanda ya san lokacin mutuwar sai Allah sa'an nan kuma in lokacin yayi zai tabbata ba kuma a mutuwa sai lokacin yayi ilimi game da mutuwar mutum to yana hannun Allah ta'ala domin a cikin suratul luqman aya ta 34 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wani rai da ya san a wani wuri zai mutu babu in lokacin mutuwa ya yi kuma an bai kaddara a inda kake ba sai ka ga dalili ya ta da kai ka tafi wani wuri magana da muka yi ta group captain Usman Jibrin Allah ji kansa a ai aka biyo yake zo da iyalinsa amma Allah ba ya kama hanya ya tafi nasarawa kafi garin mahaifarsa da yake can ne mutuwar za ta ɗauke shi ba ta yi rasu ba to haka hadisi da ma ya ishara ba wanda ya san lokacin mutuwa ba wanda ya san inda zai mutu sai Allah tabaraka wa ta'ala a surata Ali imran ayat 154 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallan kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila mabajihim in ma da kuna gidajen ku ne waɗanda aka kaddara musu mutuwa aka kaddara sai an kashe su haka nan za su fito su bar makwanci su bar shimfiɗansu su fito waje yau kwana uku idan ban manta ba a nan nan pz wani abu na bakin ciki ya uku wani ya zo ya kawo photocopy a nan wajen pz sai ya ce bari ya je ya sallah ina jin sallar la'asar ko azhar ya je ya sallah to haka ce wasu kuma da ake zargin yan fashi ne ko barayi ne suna zaune ko suna tsaye suna jiran daga banki waɗanda suka karɓo kuɗi su fito su bi su ga inda za su kila cikin dare su kai masa farmaki sai aka ankara aka gane shi ne aka biyo su da aka biyo su suka gudu aka ana ihu ana ihu ana suna ta gudu a ƙarshe suka yadda babur ɗin suka ruga tsautsayi wani ɗan sanda shi kuma daga headquarter ke zaton ya fito ya ga ana a tara sai ya hango wancan da ake bi a guje sai ya shirya bindiga kawai ya yi shi wannan ya shiga ina jin ya gama sallan ya fito kawai zai sa takalmi kawai shi kenan bindiga ta same shi nan take rasu babu wanda ya san inda zai mutu shi kuma wancan ya gudu ba wanda ya san inda zai mutu ba wanda ya san laftin zai mutu Allah ta'ala shi ya bar makansa wannan ilimin saboda haka wanda duk aka kaddara aka rubuta sai ya mutu haka nan yana gida zai fito karan dalilin da ya fito da shi ashe ba wanda ne bane face mutuwa shi yasa al-imamu ahmad a cikin musnadinsa ya rawaito hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza arada allah ta'ala kabba ruhi abdin bi ardin ja'ala lahu fiha aw qala biha haja in Allah ya mutum kar ran bawansa a wani wuri to sai Allah ya sanya mai bukata sai waje can haka kawai sai ji ba inda yake so je ko da akwai wurin ba nan ba inda zai samu abin da yake so to ba zai je can ba can tun zai bi da ya shi kenan sai dai gara idan lokacin mutuwa ya zo to sai mala'ikan mutuwa da mataimakansa su zo su ɗauki ran bawa da izinin Allah ba tare da tarin lokaci ba ko rage ba rage ba ƙaji a cikin suratul munafiqun aya ta goma ko aya ta goma sha daya Allah ta'ala ya ce wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha kuma lallai Allah zai jinkirtawa wani rai in dai lokacin yayi a suratul araf aya ta 34 Allah ta'ala ya ce wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna kowace al'umma na da lokacin ta iyakantacce idan lokacin ya zo ba jinkirtawa na sa'a guda babu kuma karawa a suratul sajada aya ta 11 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi gare ku shi ke daukar rayukanku a wani lokaci in lokaci yayi kamar da yazo cikin suratul an'am aya ta 61 fadin Allah ta'ala hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yafarritun har sai mutuwa ta zo wa ɗayan shikenan sai manzannin mu mala'iku kenan mala'ikan mutuwa malakul maut da wakil da mataimakansa sai su dauki rayukan ko la yufarrituna ba ta sauci ba ta kaci cikin aikin su ba tari ba rage ba jinkiri ba kuma tsara wani lokaci to haka lamarin mutuwa yake yan uwa kuma da zara mutu shikenan ba dawowa cikin wannan duniyar har abada kafirai da mujrimai za su yi burin ina ma da a jinkirta musu dan su dawo duniya su aikata ayyukan alkhairi amma ba hali haka za a rayu a bayan mutuwa har ranar kiyama Allah baraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani a cikin suratul mu'minun ayoyi na casa'in da aya ta 100 hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli amalu salihan fi ma kalla ina innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu. sai ta ya ubangiji na mai gani duniya ko na samu damar aikata aiki na bari cikin abinda na bari dukiya in ciyar abinda na bari na gidaje in sa mabukata abinda na bari na yaya in tarbiyyantar da su in sa su kan hanyar Allah in masu tarbiyya su yi musulunci Allah ce kalla ina ina kalmatin kawai kalma ce huwa ka'iluha da ya faɗe ta yanzu dan ya ga yadda zai wasu malaman suka ce ha ah, ina kalmatin huwa ka'iluha dama kalma ce da dole kawai ya faɗi ya zai yaya wa min bayan su kuma bayan sun ba duniyar nan akwai barzakhun wani wuri shinge na zama ila yau yi a suna har zuwa ran da za a tara su wato ranar kiyama ashe kenan idan an mutu babu dawowa in an mutu za a yi wata rayuwar ce ta daban mutuwa babbar musiba ce kuma a ba ce da ke yanke jin daɗi domin a cikin suratul ma'ida a ta ɗari da shida Allah ta'ala ya siffanta mutuwa da musiba in ku haka ce musiba ce a ba ai kaga wannan abu abu ne wanda yake lalle sai ayi ta takatsantsan Allah yana ba mu labari halin tafiya ya zo sai mutuwa ta riski mutum gashi ya ga dukiya gida ya ga ya ya ga kaza ni na so bar wasiya Allah ta'ala ya ce in kuna halin tafiya fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku mutuwa na yanke jin daɗi kamar yadda al-imam ya rawaito manzo sallallahu alaihi wa alihi ya ce akthiru min zikri hazimin lazzat ku yawaita ambaton mai yanke jin daɗi abin da ne al-maut mutuwa wani hadisin banda tirmidhi al-imam an-nasa'i ma ya rawaito shi mutuwa na da firgitarwa gaske Ba babu wani abu da ya kai mutuwa firgitarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayyana cewa mutuwa na da sauri da gaggawa nan da nan za a nemi mutum a rasa a dalilin gaggawanta nan da nan dab ta auku to sai ya zamanto tana da ban tsoro da firgitarwa al-imam muslim ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna lil mauti faza'an lalle mutuwa na da gaggawa da hanzari sai ta auko nan take dalilin auko nan sai zama kowa da cikin firgiti. kowa sai shiga cikin halin ni'asu hali na tada hankali na damuwa shi yasa shaddad ibn aus kamar yadda ibn abi dunya ya rawaito rahimahullahu ta'ala ya kasance yana cewa al-mautu afdau hawlan fi dunya wal akhirah ala al-mu'minina mutuwa ita ce mafi firgitarwa a duniya da lahira ga mumini wal mautu ashaddu min nashrin bil manashir mutuwa ta fi tsanani akan a sa zarto a yanka abu wa karbin bil ko a sa almakashi a yanka wani abu abinda za a yanka da almakashi kes kes kes ya kake tsammani zato in ya samu kata ko yaya to mutuwa tsananin ta fi wannan wa dalilin fil kuduri tsananin mutuwa ya fi zaɓarɓaka da tukunya za ta yi wa ruwa da aka ɗora a cikinta aka zuba ruwa aka ɗora ta kan wuta ta tafasa wala wannan mahita ya ce da shi mutum da ya mutu mamaci nushira za a tada shi bayan mutuwarsa fa akhbara ahla duniya da alamil maut ya ba mutanen duniya labarin radadin mutuwa man tafa'u bi aishi da duk abin da suke da shi na rayuwa ba zai ta sake masa amfani ba abincinsu sito sito ba ya taɓa amfanin su ba wala lazu bi naumin bacci ma ba za su taɓa yin shi jaɗi ba to amma Allah cikin sa da sa sai ya bashi a koye wanda ya mutu ya mutu ba mu da wani labari a kansa amma da za mu samu labarin yadda lamarin yake to lallai abin nan abu ne mai girma mutuwa na da raɗaɗin gaske kamar yadda a cikin suratu qaf ta goma sha tara Allah ta wa ta'ala ya ce wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid kuma radin mutuwa yazo bisa gaskiya zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da ka kasance kana koyewa kana kaucewa baka so to yazo ba kuma yadda za a yi sai fa mutu ta haka cewa raɗin mutuwa ya fi da kafirai to hatta mu'mine ma sukan ɗanɗana raɗin mutuwa gwargwadon yadda Allah ya so domin ko Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sura an'am aya ta 93 ya ce walau tara idh na fi gamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum game da kafirai da mujirmai Allah ta'ala ya ce inda ka ga lokacin da azzalimai ana azzalimai da yawa malaman tafsir sun fassara da alkafiruna ne kafirai suna cikin gamaratul maut tsananin zafi sai aka amfani da kalmar gamara saboda gamara ashaddu min sakara gamara a harshen larabci ya fi tsanani akan sakara saboda haka su za zalimai wato kafirai da mushrikai Allah ya nuna mana idan da ma ina da za ka gansu a lokacin da suke cikin tsananin zafi da raɗaɗi da makyarkitar mutuwa da ko mala'iku sun shimfiɗa hannuwansu suna cewa ku fito da rayukanku da kanku ku bamu Ta Allah shi mumini ba gamara yake samu ba sakara yake samu domin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda shi fi kowa daraja da matsayi wanda ba a yi kamansa ba ba kuma za a yi irinsa ba amma duk da haka dan ya zama wa'azi da gargadi gare mu lokacin da yake rashin lafiya ran da zai bar duniya manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci raɗaɗin mutuwa yana akwai wani abu mazubi jallo ko ƙarya ko ɗan ƙaramin tulu akwai ruwa ciki ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai zama yana sa hannunsa ko ya sa a ciki mai albarka yana raba fuskansa yana budewa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat ba wanda ake bauta duk cancanta sai Allah kai lalle mutuwa akwai ta da radadi kan to umman ga Allah sallallahu alaihi wasallam ka kasance to ina gani da kai farahula hula to amma duk da haka a kowane lokaci shi mumini in yanzu mutuwa yana samun saukin raɗaɗin saboda bisharar da mala'iku ke yi gare shi sai zama da raɗaɗin amma bisharar nan sai ta sauƙaƙa masa wannan raɗaɗin kamar yadda Allah a cikin suratul fusilat ayoyi na talatin zuwa talatin da biyu ya ba mu labari innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا wa تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن نعم أولياؤكم في الآيات الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أنا يزوى أدوى فسر تورنتي كون أعوك فسر هوسا دومي أسعون باني دم هنا اللوكة اللوكتم هكذا حديث لا تبتا الإمام في يروي توتكين سنة تنسى من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن المؤمن ينزل به الموت ويقارن ما يقارن فود لو خرجت shi mumini mutuwa kan sauka gare shi ya zama ya fuskanci abin da ya fuskanta na raɗaɗi da wahala amma sai ya rika burin ran ya fita saboda ya san zai haɗu da ubangiji ya ci gaba bayani can sai ya ce a ƙarshe fa'iza kana aduwan ko fa'iza kana aduwan lillahi na zalabihil maut wa ana ma ana fa an takhruja ruhuhu abadan amma idan makiyin Allah ne wato kafuri kenan ko mushriki ya zamanto mutuwa ta zo mashi ya fuskanci abin da ya fuskanta narɗaɗi da azaba da makyarkata to sai zama baya son ran ya fita gabaɗaya ɗaya don ya san karan batta ran ya fita musibar da zai fuskanta to tafi wanda yake ciki kenan mumini ma yana samun raɗaɗi yana shan wuya a wajen fitar ransa amma yana samun kuma sauki saboda bisharar mala'iku gare shi sai zama wannan raɗin ya zame masa sauki kawai shi ne masaukin farko bayan mutuwa cikinsu za a mamaci bayan an masa wanka an masa sallah kuma ba da mutum yake da kimarsa da darajarsa wani babban mai kudi ne wani mai sarauta ne wani babban ma'aikaci ne na gwamnati ko kamfani mai zaman kanshi wani mai shekaru ne wani mai kima ne a cikin jama'arsa wani karkarwa ne haka dai idan ya mutu za a kwantar da shi shirin ba ya da kowai ba ya da kowa sai inda aka juya shi a motsa shi dama a motsa shi hagu bai iya makansa kowai kowai na iya fitowa ta jikinsa ta kafa ko baki ko hanci ko kunni ko dubura bai da iko ya zama bai da ikon komai ruhi ya fita da na mutuwa ta kunshi fitar ruhi ma shi mutum an kawwana shi ne tsakanin ruhi da gangar jiki idan mutuwa ta zo sai a ɗauke ruhin sai a bar gangan jikin to kuma yadda rayuwar ɗan adam take ko shi mutum gaba ɗaya Allah sai ya kaddara cewa yana da yanayi guda uku a duniya hukunce hukunce kaf suna kan gangan jikinsa ne amma ruhi mai bi ne a shi rayuwar barzaku hukunce hukunce gaba ɗaya suna kan ruhi ne amma gangan jiki mai bi ne gare shi a kuma dukkan hukunce hukuncen sun haɗu ne akan ruri da gangan jiki gaba ɗaya to ta Allah ya mutum sai ya to idan ya zo mutuwa to ruri ne da tafi kamar da hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa idan aka ɗauke rai na aka ɗauke rai to sai ido ma ya shi shi yasa sai ga zarar mutum ya rasu idan shi ya yi sama ya kakkafe shi yasa ake so da zarar mutum ya rasu sai a sa hannu a rufe idanuwansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi wa Abu Salma radiyallahu anhu ba a masa wanka an sa masa likabalinsa dan wannan farin kyallon wannan farin kyallon ko mai kudinsa dan man ma'alawa ya kila ko sakar huntuwa in ya sa'a ne ma zai samu dan madina tun dan madina ko dan ko ko ko oshogo wanda yake mai ɗan tsada tsada amma ko ɗan kuntuwa aka samu dai masha Allah haka nan za a lallaba shi har ma sai na Abubakar radiyallahu anhu yana cewa ai shi wanda ke da rai shi yafi cancanta ma a sa mai farin abin nan kaya mai kyau tufafi sabo kenan shi ko da ganda ganda ne jone ne aka sa dai duk dai an gama a rufe shi a je da makiyansa da masoyansa da mai da gaske da idan dangane idanun mutane haka za a taru a mai sallah in nisa daga cikin mutanen da suka mai sallah akwai akalla mutane arba'in wanda suke da ikhlasi suna da kyakkyawan imani suna masu bin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama suka mai sallah waɗannan mutane arba'in nan za a zama ceto gare shi wannan addu'o'i da suka yi in kuwa rashin sa'a ba mutumin kirki bane ba wanda ake son ai mu'amala da shi bane to idan ya mutu wane ce sai dai a ta da uzuri wanda ke zai yi tafiya wanda ke kashe mota ta ta lalace wanda ke ni kai na ciwo ba ma za a je a mai sallar maballe ya dace da ma ceton wannan yasa yake da mahimmanci musulmi mai hankali ya zama ya gyara tsakanin shi da ubangiji sa'an ya gyara tsakanin shi da bayan Allah gwargwadon ikon shi ba ce za ka na tsama ba don ba za ka iya ba amma ka yi gwargwado ka kamanta don me saboda shaidar mutane in dai shaida ce ta gaskiya ba ta yaudara ko rudu ba ba ko rudi ba bayan ka mutu shaida ce da Allah yake karba kamar yadda hadisi sahihi ya nuna maki sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ku ne shaidun Allah a bayan kasa a yayin da sahabbai aka wuce da wata gawa suka yabo kyakkyawa ga mai gawar ko ita gawar aka zo wata rana kuma aka sake wucewa da wata gawar suka faɗi magana saɓanin waccan suka faɗi abubuwa mara kyau na irin abin da mutumin yake yi kafin ya bar duniya kowanne daga cikin maganganun da suka yi na farko da na biyu in sun gama sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce wajabat har dai a karo na biyun da ya faɗi suka ce rannan ka ce wajabat bayan an yi kyakkyawan ambato gare shi yau kuma an faɗi saɓanin haka nan ma ka ce wajabat ya ce kwarai kuwa ko faɗi alkhairi game da shi na ce to Allah ya yarda ya karɓa. wannan kun faɗa abin da yake mara kyau nace Allah ya karba antum shuhada'ul ard shuhada'ul lahi alal ard ko fil ard ku ne shaidun Allah a cikin ƙasa ashe kenan kowa ya gyara tsakanin shi da makwabcinsa ya gyara tsakanin shi da musamman iyaye ya gyara tsakanin shi da ƴan uwa ya gyara tsakanin shi da abokan mu'amala gaba ɗaya gwargwadon ikonsu musulmin su da waɗanda ba musulmi ba don kowanne za a yi maka hisabi akan abin da kai masa in ba kai masa daidai ba na karbi mutum can za a bashi don shi ci gaba da rayuwa a barzan har ranar kiyama ce za ka ce wanda da ya mutu to shi kan sa ta tsaya Da ma kiyama kala biyu akwai alkiyamatu subra akwai alkiyamatu kubra kiyama karama zaman kabari don ba dawowa kiyama babba na kowa da kowa da kowa zai tashi li rabbil alamin abinda Allah ta'ala ya faɗi kenan a suratul mu'minun aya ta 100 wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asuna ta bai na tattara da kunci ko da yake a hakkin wasu babu kunci sai dai kewa domin annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da al'imam Ahmad ya rawaito cikin musnadinsa ya ce inna lil qabri dagata ولو Na أحد ناجيا منها Sa'ad ibn سعد Na معاذ lallai kabar yana da kunci idan da wani zai kukuta daga kuncin kabari to lallai da Sa'ad dan mu'adu ya kukuta to shi ma bai kukuta ba sai aka ce to amma akan mumini a hakkin mumini musamman ma a saman su gaba ɗaya annabawa da manzanni da kuma shahidai ba kunci ba ne amma kewa ce kamar yadda mutum in ya rasa ɗa ko rasa matarsa ya zama sai su ai bakunci na bakin ciki ɓarɓaro ne ke damu shi ba saboda ya san Allah ya bada kuma Allah ya karbi amma akwai cewa, akwai damuwa sabo yau ko ba za a tara kuwa ba to irin wannan kewar har muminai sai sun shata a cikin kabari kabari wuri ne mai firgitarwa da tsoratarwa kuma wuri ne mai tsananin duhu babu inda ke da duhu kamar sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya wato ya ce ma ra'aytu manzaran qab illa al-qabr afdhu min yace ban ga abin da ya kai kabari firgitarwa ba a duk abin da na taba gani a duniya ba abin da ya kai kabari firgitarwa ga shi da duhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi labarin wata wadda ta kasance tana sharan masallaci tana ɗebo ruwa ashe ta rasu kuma cikin dare ta rasu kuma yana zama ba so su ɗora wa manzan Allah zai sama ɗawainiyar tashi cikin dare zo saboda sun sayar da manzan Allah ke girmama lamarinta kuma tun da ya taɓa abubakar ko umar ko usman ko aliyu ba ne ai kaga a aka kaman ba wani abu ne dan manzo bai sani ba a ƙarshe ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambayi labarin ta ta ta rasu yace mu je ku nuna min kabarinta ya je yi mata addu'a sa'annan a cikin bayanan da ya wurin sai ce inna hadhihi qubur mai'atun zulma ala ahliha kun ga waɗannan kaburbura din cike suke cike suke da tsananin duhu ga waɗanda ke cikinsu A kenan kabari wuri ne mai tsananin duhu wannan hadisin al-Imam bukhari da Muslim suka rawaito kabari wuri ne na azaba ko nima. ko da zama kufra ne min kufar janna ko kufra min kufar nar ko da zama rami ne daga ramin muka dausayi daga dausayoyi na aljanna ko da zama rami daga ramin muka na wuta gwargwadon yadda al'amari ya kasance wannan ita ce hanyar magabata gaba ɗaya sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i da wanda suka bi bayan su da sun tafi akan cewa kabari ana yin azaba cikinsa kabari ana yin nema a cikinsa wani ya shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ta'ala ya ce falyalam anna mazaba salafil umma wa immatiha أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو مؤذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة yake a sani hanyar magabatan wannan al'umma da shugabanninta ita ce shi mamaci in ya mutu to yana kasancewa cikin nema ko cikin azaba kuma wannan nemar ko azaba na aukuwa gare shi ne na aukuwa ne ga ruhinsa rai kenan da kuma gangan jikinsa ana ma na gaya mana barzaku ko kabari hukuncen hukuncen sun shafi ruhi ne amma gangan jiki ma mai bi ne kamar yadda a duniya hukuncen hukuncen sun shafi gangan jiki ne amma ruhi mai bi ne lahira kuwa da gangan jiki da ruhi gaba daya hukuncen hukuncen sun shafe su ya ci gaba da cewa kuma shi ruhi yana dawwama bayan ya rabu da gangan jiki a matsayin wanda zai ci gaba da shan ni'ima ko ya ci gaba da shan azaba wani lokaci ruhi zai zo ya haɗe da gangan jikin ta yadda neman nan ko azaban nan gangan jikin ma zai ɗanɗana sa'annan kuma a ranar kiyama babba alkiyamatu kubura, kuma dama na faɗa akwai alkiyamatu sugura to za a maida rayuka gaba ɗaya zuwa ga gangunan jikinsu sai ga mutane gaba ɗaya sun tashi domin haɗuwa da ubangijin halitta Allah ta'ala ya ce wa haza kullu muttafaqun alayhi wannan gaba ɗayan sa bayanan da aka gabatar abu ne da dukkan malamai gaba ɗaya na musulunci suka yi tufaki kansa amma yake ulama al-hadith wa sunna wato malaman hadisi da malamai masu bin hanyar ahlus sunnati wal jama'a a cikin kabari tabbas akwai nema kuma hadisai sun fa'idantar da irin nemomin kamar yadda suka fa'idantar da nau'o'in azaba da ke cikin kabari din misali a cikin wani dogon hadisi wanda al Muhammad Ahmad da Abu Dawud suka rawaito manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin abin da zai faru ga mutum bayan an rike shi an dawo za a mai tambaya mala'iku munkar da nakir za su zo su yi mai tambayoyi mala'iku ne guda biyu suna yin su kenan idan suka mai tambayoyin nan in mumini ne zai amsa tambayoyin duka Allah zai tabbatar da shi wajen ba da amsoshin yadda ya dace daga nan sai su mala'iku su ce afrashuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna Kuma masa shimfiɗa daga shimfidan aljanna a cikin kabarin ku sa mai tufafin irin na aljanna ku buɗa mashi ƙofa wata ƙofar daga cikin ƙofofin aljanna dan a cikin fa kawai za a mai tufafi irin na aljanna a mai shimfiɗa irin ta aljanna a kuma buɗe masa wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna ta'ala manzo ya ci gaba da cewa fa yati min rawhiha wa tibiha wa yusawlahu fi qabrihi madda basirhi daga nan sai kan shi da tashin daɗin da ke tasowa daga aljanna sai zo masa a faɗaɗa a yalwata masa kabarinsa iya ganin gidansa yanzu don Allah a je a rawa mace mun san yadda aka rage shi bai fi zira'i goma ba da tsawon shi faɗi bai fi zira'i ɗaya da rabi ba ko biyu duk faɗinsa amma a ce kuma kawai za a faɗaɗa masa a yalwata masa ko da iya masallacin nan ne kira maka Allah mutane nawa ne a nan gidajen sai kai girman nan don Allah ai ka ga mutum da Allah yayi ai ka mawa a sai kawai na malamin mu malam sallallahu alaihi A ai sai da mora kawai abin shi gida dai a ce an baka wannan to sai mun zo ce matta basarki ina ganin shi Allah shi kansa dona gamji dan bai ba abin da yana yakin kenan ba wanda ya kawo da yabi ya gani ai ta tafiya yanzu in ka ke in ba duk waɗannan bishiyoyin aka ce iya ganin ka yaya inda idan ka zai gani sai malan kadari akwai ni'ima ga wanda Allah ya ba Allah ya ba mu to haka dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ci gaba da bayani har yace wa yati rajulun hasanul wajhi hasanul siyari tayyibur rihi wani mutum zai zo masa mai kyakkyawan fuska mai kyakkyawan tufafi mai daɗin kamshi da ke tashi na turaren da ya sa fa ya kule ce masa abshir din na zai surruka ha wa rabbuka allazi kunta tu'adu faranta rai faranta ciki kai bishara da abin da zai faranta maka rai wannan ita ce ranar da ta kasance an maka alkawarinta wa abshiru بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما دعا كرشين الله تعالى سيكي نزلا من غفور رحيم أشياء بقى كيامة بني كوي مسوكيني ونمتاكيني to wannan na tabbatar da ni'ima ma'aiki ya ci gaba da cewa sallallahu alaihi wasallama sai mutumin ya ce malanka sai ya ce masa ana amaluka salu ai ni ne aikinka na kwarai aikin nan da kai na alkhairi sallan nan da kai kan lokaci ka cika sharuɗanta ka kiyaye ka'idojinta ka yi akan lokaci ka kyautata sallar bayan ka kyautata alwala ka tayi cikin dare kai nafila da azumin ramadan kai kai su shawwal kai azumin ashura kai na eh, araba kafin ashuran kai na taso amma duk kafin ashuran kila kana azumin litinin alhamis kana kaza kana kaza ga sadaka kana yi ga shi kana bada zakka kana bada zumunta kana kyautata wa mutane duk waɗannan ayyukan su ne Allah zai suranta su surar mutum da fuska kyakkyawa da tufafi kyakkyawa da kuma kamshi na tashi to yin ɗan adam ka san adam da guri idan ka ji wannan sai ce rabbi ake sa'a to ni tun da haka ne Allah ta da kiyama yanzu nan kai za ta da kiyama wannan duk ba na magana ne akan dan so muntabi to gaga wata ta da kiyama har kuma abin shikenan to da Allah ta da kiyama kai wani ta da kiyama hatta ajja ila ahli wa mali kun koma iyali na dukiya ta ko ba shigar da shigar to kamar yadda ake bayani akan wannan neman, to kuma haka ake bayani akan azaba shi ma a wani dogon hadisi na al-Imam Ahmad haka aka bayanin azaba mai tsadi Karshen bayanin gaba ɗaya ƙarshen bayanin gaba ɗaya dangane da azaban kabari maki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sun mai yaka ma'uhu tam atan bai mai tsaraki yasma'uha khalqullah kulluhum gaira fatalaini idan munafiki ne mutum ko kafiri ne aka mai tambaya game da Allah game da manzon Allah game da addini sai ce ni ma ban sani ba ni dai kawai na ji mutane na faɗi ni ma na faɗi to a ƙarshe duk abin da zai faru sai a kuma zo a ɗauki guduma a ɗanka mashi ya yi ihu ya ƙara duk halittar Allah ba wadda ba za ta ji ba in ban da mutum da aljan su kada ne ba za su ji ba ka Allah mun gode maka inda ana ji sai su ma kwayo a wajen Allah suke hikimarsa sai bari ya sa haka nan in kuna da makabarta kusa da gida ku lura har kawai lokaci za ga akuya ta kallo da gudun tsaya kila ta ga abin da ta ji ko da nan ta san tashi kya ta da gudu sun tashi su suka san abin da suka san kai kuma Allah cikin kai Allah Allah mun gode maka kana son dan adam ka kiwo ma dan adam wala kar karramna bani adama mutane sun kasu gida biyar dangane da rayuwa a cikin kabari rayuwa ta barzahu annabawa da manzanni waɗanda ke da matsayi da daraja mafi kololuwa su ne sahun farko al abu dawud ya rawaito hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa su annabawa da manzanni su kan suna nan da suke ma kasa ma ba zai sata ci jikinsu ba inna Allah azza wa jalla harrama alal ardi ajsad al anbiya'i Allah haramta wa kasa jikunan annabawa ba za ta iya ci ba suna nan ce sa manzo sallallahu alaihi wasallam ce ku yi man salati ranar juma'a ku yi ta salati gare ni ranar juma'a domin salatin ku na zuwa gare ni suka ce ya manzo bayan ka rutu kuma kila muna nesa me ma salati bayan ka da rige ce na ai Allah ya haramta wa kasa cin jikunan annabawa su ne matakin farko ko kololuwa sai mataki na biyu shahidai wanda suka mutu wajen yaki wajen jihadi tabbataccen jihadi bayan shahidai tare da su a wannan sahu akwai waɗanda suka mutu wajen ribadi sun tsaya ba da kariya ga al'ummar musulmi yanzu kamar misali abin da ya shafi immigration da ko da ana yi daga tsari ne na musulunci na ribadi domin zuwa mu a tsaya kan iyaka ta ƙasa domin a tabbatar da mugun mutum bai shigo wa al'umma ba to rubabi ana yi musulunci ya tabbatar da talala da alkhairin da ke cikin ribaɗi irin wanda shi ya ce a yi din haka nan wanda ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a shi ma ana ɗauke masa azaban kabari kamar yadda hadisin da al'imamun nasa'i ya rawaito tabbatar an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mu'minai cewa me yasa mu'mine za a jarraga su a cikin kaburburansu amma ban da shahidai sai manzo Allah ce kai da kake tsammani da sadauki boko wanda ya rike takobi ya hukawa wanda yake abokin gaba yace kafa da barakati siyuf ala ra'si kitna ay ma kana yukatin ibnu majah shi kuma ya rawaito hadisi dangane da ribati النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمنع من الفتن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع don وان ya mutu wajen رباط wajen بعد كاريا kariya ga مسلمين تو دن ما naman da ya kasance da ayyukan da ya انا na alkhairi yana yi a duniya za a ba shi ladan haka zai ci gaba har kiyama arzikinsa da yake samu abincinsa da komai za a ci gaba da bashi a cikin kabari za a amintar da shi daga fitilar kabari a ranar kiyama za a ta da shi a cikin aminci babu tsoro wanda mutu ranar juma'a ko daren juma'a Muhammadu turmi turmizi sun roƙi hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'anin musulmin ya mutu mai juma'a aw la yutal juma'a illa wa waqahu Allah fitnatal kabari ashe kenan idan mutum ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a to ana sa rai insha Allah an dauke masa azaban kabari Allah ya dauke mana azaban kabari na'am sai nau'i na uku wanda zai sha ni'ima a cikin kabari amma kuma tare da haka zai haɗu da fitina da tambayar mala'iku al-imam ahmad ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi dogo ya bayyana irin yadda masu saƙo za su yi ko kuma waɗanda suke muminai amma ta sun saba wa Allah sun yi waɗansu zunubai fitintunu na kabari zai iya samun su ba wai azaba ba ne masu za su ba zaba ba amma abubuwa na tsoro ko kuncin kabari ko kuma damuwa ko kewa ko makamancin wannan duk zai iya aukuwa gare su amma kuma za a sha nema sai nau'i na wani mutane wanda za a yi wa azaba na wani lokaci saboda zunubansa sannan a sassauta mashi daga baya ya cigaba gaba da shan ni'ima kuma har kiyama ta tsaya sai nau'i na biyar wanda za a yi wa azaba duk tsawon rayuwarsa gaba ɗaya tsawon rayuwar barzahu cikin azaba yake har kiyama ta tsaya waɗannan su ne kafirai da munafukai irin sa ali fir'aun da Allah ta'ala ya ce annaru yarabuna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab ana fitarwa mamaki da mazauninsa na lahira sau biyu a kowace rana a cikin kabarinsa inda zai zauna aljanna ko wuta sau biyu safe da yamma kamar da al'imam al-bukhari da muslim suka roto manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ahadakum idza mata urida alayhi maqaduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli al janna fa min ahli al janna wa in kana min ahli an nar fa min ahli an nar يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة هكذا بجروا قوة da inda zai zauna a duniya lahira aljanna ko wuta za a yi tambaya a kabari game da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi da kuma addini كما يتحدث يضو الإمام البخاري رحته ما يكي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إن الأب إذا وضع في قبره وتولى أنه أصحابه إنه لا يسمع قرآن آلهم قال ياتي ملكان فيقعداني فيقعدانه فيقولان له ما يكي صلى الله عليه وسلم ما يكي إذا أكا ساشا أكا برنسا أكا ربيل waɗanda suka rufe shi suka juya suka tafi yana majin ƙaran takalminsu ƙaran tafiyarsu sai kawai mala'iku guda biyu zo sai su tada shi ya zauna su tada shi zaune su ce masa waye ubangijinka me addininka me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko shi wannan su ne tambayoyin in ya amsa ya samu dace daga Allah mumini kenan mai imani zai samu dace amsa munafiki kuwa da wanda yake ba ma musulmi ba kwata-kwata to zai ce shi da ya ji ne ko ana faɗi shi mai faɗi wannan yasa aka so idan an kammala rubumoki a roƙa masa tabbatuwa a lokacin tambayar kabari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa kasance na yi da an almamaci yakan ce istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al al-imam abu dawud ya rawaita hadisi yakan ce ku nema a ɗan uwanku gafara ku roƙan masa Allah tabbatuwa wajen amsa tambayoyi domin yanzu za a fara tambayarsa cewa akwai rayuwa bayan mutuwa kuma rayuwar nan kala biyu akwai rayuwar kabari barzaku akwai kuma rayuwar lahira wanda take ta dindindin to dama wannan mu'azarar na zaɓi ba za mu kai lahira ba mu tsaya dai a barzaku din lahira kan babban aba ne aba ce saboda haka za mu bari kuma sai dai wani lokacin don haka a karshe tun da lokaci ya yi nisa kasance ba fara da wuri ba ya kamata mu san cewa tun da dai akwai rayuwa bayan mutuwa kuma rayuwar nan tabbas take kuma rayuwar nan ta kunshi ko dai ima ko azaba to akwai bukatan tattali hanyoyin tattalin nan guda biyar ne ko shida ana iya samun ƙari amma wataƙila za su iya shiga cikin waɗannan abu na farko da bawa zai tattali a kansa dangane da kyautata zamansa a kabari domin samun sauki a rayuwar zaku shine zama ya imani imani sahihi kuma ya ayyukan alkhairi domin a cikin surat ibrahim aya ta 52 Allah ta'ala ya ce yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah a nan wurin Allah ya shartanta tabbatar da waɗanda za su yi magana tabbatacciya a kabarinsu da imani allazina amanu yusabbitu Allahu allazina amanu to shi kuma imani yana da rassa ne imani ya kunshi kudurcewa a zuci furtawa da baki da ayyuka da gabubba to na imani to dole kuma hada da ayyuka na kwarai akwai hadisi al-imam ahmad da abu dawud skiroto da ke tabbatar da wannan magana tattali din ta hanyar imani da kuma aiki na kwarai abu na biyu da na a tattali da shi yin addu'ar neman tsari daga azabar kabari domin manzo sallallahu alaihi wa sallam kasance kullum yana neman tsari daga azaban kabari kuma ya umarni da dan ma mu nemi tsari daga azaban kabari kowa da ya hadisin na hadisin nan mashahuri na bukhari da muslim Za ta shahada ahadukum falyasta'id billahi min arba in dan ku yi tayya ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu daga cikin sa akwai ne azaban kabari abu da za a yi tattali da shi shine nisantar abubuwan da ke jawo azaban kabari duk abin ke jawo azaban kabari to ka nisance shi abubuwan da ke jawo akwai sakaki wajen tsarki mutum zama ba ya kula da tsarki yadda ya kamata ya fi tsari fi ya tsillo masa ya dawo masa bai damu ba ya fi tsari ba zai kyautar tsarki ba to wannan dalili na zaben kabari ko kuma an na ki haɗa faɗa mutum ya ɗauki maganar wani ya kai ma wancan ya ɗauko wancan ya kawo wannan don ya haɗa tsakanin su ya kawo saɓani an na Da domin hadisin bukhari da muslim ya tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen wasu kaburbura guda biyu yace layu la yu'azaban wa ma yu'azaban fi kabirin amma ma fa kana yamshi bin namima wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min dawli daga cikin abubuwan da ke kawo azaban kabari mutum da bar wasici cewa in ya wuta a masa kuka ko kuma ya san a ɗabi'a da al'adar mutanensa in ya mutu za a yi kuka kuka nan ba na zubar da ya kawai ba kuka na kururuwa da haniniya amma da wanda ya fi cewa ba ruwan shi kada a yi masa ba in ya san za a yi saboda al'adar su ce ko kuma shi da kansa ma ya ce girman girmansa da matsayin sa cikin al'umma in ya mutu a taru kamar yadda yanzu a Lagos akwai professional mourners don mutum aka yi mata mutuwa bai da lokacin zaman makoki sai ya yi hayar professional mourners sai ya kira su ya biya su su za zo na nuna ah, suna kuka kamar an musu mutuwa da hawaye da komai to wanda ya haka za a mai azaba a tabari kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ce almayyatu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi mamaci ana mai azaba cikin sa na kururuwan da aka yi masa abu na da za na uku da za a yi don tattali mun ambaci na farko imani na hudu kenan imani da kyakkyawan aiki na biyu addu'a na uku ne santa abubuwan da ke jawo azaban kabarin to sai na hudu karanta suratul mulki da haddace ta kullum karka karantawa don mai karanta tabarakan da zai da ilmuku zuwa karshenta to sha Allah ba zai samu azabar kabari ba domin al hakim ya rawaito hadisi hasanun manzo sallallahu alaihi wasallam ke surat tabara hiya al min azab al-qabr surat tabarakan da zai da ilmuku zuwa karshe mai hana azaban kabari ne abu na biyar ta tarbiyyar yaya don dacewa da addu'ansu bayan mutuwa Tunda da hadisi ya inganta cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu ayyukansa na yankewa sai abubuwa uku daga ciki akwai addu'ar yara addu'ar ɗaya waladu salihun ya da ula addu'ar ɗa na gari ya maka addu'a Allah ya tsare ka daga azabar kabari wannan addu'a insha Allah kamar yanka wuka ne za a samu karɓota sai abin da ke taimakawa na biyar ko na shida kenan halartar jana'iza da cin halal da yawan tuna kabari da ziyarar makabarta duk waɗannan na taimakawa mutum ya tattali domin zaman lafiya domin zama kyakkyawa zama na lafiya a cikin kabari a rayuwar sabar zahu da ƙarshe uwa lallai ne mu zama masu tunani game da lahira mu zama masu tunani game da mutuwa tun da dalle lallai dole dole za a yi kuma za a yi ta ba shiri ba notice ba komai kuma in an yi akwai rayuwa ta biyu rayuwar kabari da rayuwar lahira ina roƙon Allah ta baraka wata Allah ya ba mu ikon yin tattali da shiri kamar yadda wani daga cikin malamai yake faɗi cikin yan baitukan nan yake cewa fasluk sabilal muttaqin wa dhanna khairan bil karim wa kullu kufaka khaifan والناس في أمر عظيم إما إلى دار الشقاوة أو إلى الإذ المقيم فاغنم حياتك واجتهد وتب إلى الرب الرحيم لليل مزما ما سأيكي دلوكة شمو ما سأمفاني لشي masu tuna lahira masu bin hanyar mutanen kwarai mutane masu tsoron Allah masu tuna tsayuwa gaban Allah ranar kiyama a wannan yanayi mai girma yanin da sai dai ko dai mutum ya zama cikin masu samun nema ko masu shiga cikin azaba mutum ya zamanto mai tuba zuwa ga Allah domin ita mutuwan nan tabbas ce almautu babu wa kullun nasu dakhiluhu ya la tashri babu almautu maddaru addaru jannatu adlin in amilta bima yurdi ilaha wa in khalafta fannaru mutuwa din nan kofa da kowa sai ya shiga ina ma ba ba an shiga wannan kofar babu kuma wani gidan da za a je to akwai za a mutu sannan sai an tafi tabari a yi rayuwar tabari tabar zaku sannan kuma a ce sai an fita ma wannan an shiga wata rayuwar gidan kuma dawwama duniya lahira ko aljanna ko wuta wannan gida aljanna ne ta zama ta dawwama in da mutum ya aiki da abin da zai yarda da Allah ta'ala in kuwa zama ya saba wa Allah to sai dai wuta Allah ya tsare mu da wuta Allah ya tabbatar da mu akan duga dugan mu ya ba mu ikon kyautata ayyukan mu ina godiya ga shugabannin wannan masallaci da ita kanta cibiyar ITN nan da suka ba ni damar zuwa in gabatar da wannan yar muhabara duk da cewa ba ni ya fi cancanta in yi ba saboda girman abin da aka yi magana a kai ina roƙon Allah ya saka mana da alheri gaba ɗaya Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muke ji na ilimi Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan duka mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر